Nigerian women. Pray. Great Nigerian women. women. Yadda mata suka rika yi wa junansu kirari kenan a lokacin taron manema labaran. inda suka ce sun yi wannan fitowar ne domin su tunatarwa shugaba Muhammadu Buhari da alkawalin da ya yi cewa zai dama da kowa da kowa saboda a basu kashi hamsin cikin ɗari na mukamai domin Najeriya ta samu ci gaba mai ƙarƙo kuma ta zama ƙasa da al'ummanta za su yi alfahari da ita. Wani abu da jagorar ƙungiyar kuma ɗaya cikin jigajiganta Binta Kasimu ta ce haƙƙi ne ya rataya a wuyan mahukunta da ya dace su sauke wa mata domin a yi da su. Tashin hankalin shine mun gama zaɓe, mun yi zaɓe, mun hito mun wahala, amma ko me aka tashi wai sai a ce maza. Senate leader sai a ce maza. majority leader sai a ce maza speaker maza ministoci maza komi maza haba baba haba ka yi adalci maza ma su ji tsoron Allah wallahi wallahi da an ban mu mata mai mu ya mu da mun zaɓi kanmu saboda mu mun san cewa mu ke tsaye muke lura da gida muke komi kuma babu abin da ba mu yi ba kuma babu wahalar da ba mu yi ba don haka saboda me za a da mu baya ita kuwa honorable Halima Hassan Tukur ta ce suna kira ga gwamnati mai shigowa da ta bawa mata goyon baya kamar yadda mata suka ba da tasu gudumawar a lokutan zaɓe da ya gabata inda ta ƙara da cewa mulki ne in mutum bai tashi ya biɗa ba mulki bai iske ka a cikin gidanka so dole ne mu fito mu faɗi ma duniya mu faɗi kukanmu domin a tausaya ma mata a taimaka musu wani irin taimako akwai kujeru na gwamnati ko na kujerar minista ko na kujerar maye-maye makami na office-office ba wanda babu wanda dai muke da su a cikin ƙasar najeriya muna son a tuna da mata a taimaka musu tunda mata sun taka rawan gani da duk abin da aka yi na zaɓe mata sun yi sun yi akan kokarin su yadda aka tausaya ma maza ake ba su to su ma mata a tausaya musu tunda sun hito mun hito sun bi layi mun bi layi ba abin da wanda suka yi wanda ya mace ba ta yi ba. A nata jawabin mai bawa kungiyar shawara barista Ebere Izendu ta ce mata za su fito kwansu da su daga jihohi talatin da shida zuwa fadar shugaban kasa domin su ci gaba da lallashi har sai sun samu yadda suke so ta hanyar tuntubar manya da ziyarce-ziyarce ga uwar gidan shugaban kasa Hajiya Aisha Buhari da matar mataimakin shugaban kasa Dolapo Bajo domin samun goyon bayan su wajen neman mukamai saboda a ganinta suna da da mata ƙwararru da ke jajircewa a fannoni daban-daban na rayuwa domin gina ƙasa. A fẹ́ ipò wa gẹ́gẹ́ bí obìnrin, ẹ fún wa ní ẹ̀tọ́ wa, ẹ fààyè gbà wá lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Great women! Great, women! Obìnrin means women. Madina Dauda Sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.